safiyar asabar sha shida ga watan safar hijira annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama na da shekara 1437 daidai da 28 ga watan novemba shekarar miladiya ta 2015 wannan shine kaset na 37 daga cikin jeren giyar kasusuwan karatun littafin iqtida as mustaqim li mukhalafati ashabil jahim wallafar shekul islam ahmad ibn abdul halim ibn abdul salam ibn taymiyyah al-harrani Allah ubangiji ya ji kanshi da gafara littafin iktida'u siratal mustaqim yana tattaunawa ne game da ainihin aqidar musulunci dangane da alwala'u wal bara ma'ana yadda ya kamata musulmi ya mu'amalanci al'adu da ɗabi'u da tafarki da tunani da tsarin rayuwar kafirai da yadda ya kamata ya guje wa waɗannan ainihin tafarki ba tare da ya fada cikin tarko na kwaikwayo gare su ba babu shakka ibn taymiya ya kai matuƙa wajen tantance wannan mas'ala da kawo ƙawaid dinta daga cikin Alƙur'ani mai girma da sunna annabi sallallahu alaihi wa ala alihi sallama ingantacciya da ijma'in malaman farko da fatuwoyin malaman mazahib da sauran limaman musulunci Allah ubangiji ya saka mushi da alkhairi muna ta bibiyan ibn taymiya a inda yake kwararo mana bayanai a cikin fasalin da yake magana akan alwajhu thani min dalail al-ijma' fuska ta biyu wadda ke tabbatar da cewa akwai ijima'i. tsakanin malamai tun daga cikin sahabbai da tabi'ai da waɗanda suka biyo bayansu a lokuta daban-daban na zamunan musulunci game da tabbatar da wannan aƙida da hani game da koyi da kafirai sawa'un kafiran nan maguzawa ne su ko kafirai ne masu littafi irin kirista da yahudu bayan da ibn taimiyya ya kawo mana bayani game da cewa a cikin hadisin da aka ruwaito daga ainihin sayyidina abubakar ƙissan labarin wata mata wacce ta zo wai ita tana yin a shuru ta yi alkawari za ta je aikin hajji har ta dawo ba tare da ta yi magana ba ibn taimiyya ya kawo mana wannan labari daga cikin littafin sayul bukhari a inda sayar na ya zo ya ganta ya hana ta ya ce ke ki yi magana kawai wannan ba addinin musulunci ba ne ba tsari ne irin namu na musulmai ba wannan aiki ne irin na maguzanci ne sai ibn taimiyya yake cewa wata aqibul hukumi bil wasfi biyo bayan wannan hukunci da sayyidina abubakar yi da siffanta hukuncin da cewa abinda take yi aiki ne na maguzanci dalilin ala annal wasfa illa dalili ne akan cewa wannan siffanta da ya ce wannan aikin irin na jahiliya ne dalili ne akan cewa jahiliyan nan ita ce dalilin hana wannan aiki wala mishra fil islami dalili ne akan cewa a cikin shari'a musulunci ba a yadda da haka ba fa yadkhulu fi hadha kullu ma tukhidha min ibadati yana shiga cikin wannan kenan duk abin da aka dauka ana yin kokarin yin bauta Allah da shi mimma kana ahlul jahiliyati yata'abbaduna bi duk wani abu da mutanen jahiliya suke yin bauta da shi idan musulmi ya zo ya ɗauka yana yi da sunan bauta to ya shiga cikin wannan hannun walam mishra illahu ta'abu da bihi islam abubuwan da musulunci bai zo ya ba da dama a yi bauta da su ba wa illam yanha eh, anhu bi ainihi ko da kuwa ba a zo an yi bayani a kan shi karara a cikin musulunci ba Ma'ana akwai abubuwan da jahiliya ana yin su da sunan ibada da aka ba musulunci an samu ɗaiɗaiwa waɗanda nassoshi suka zo suka yi hani a kansu kai tsaye ga waɗannan dama kai tsaye musulmi zai basu akwai waɗanda su kuma babu hani a kansu kai tsaye to su ma suna shiga cikin umumi na hani game da kwaikwayon kafirai ko da babu nassi karar akan watan hani game da su kalmuka wa tasdiya kaman fito da tafi fa inna Allah ta'ala qala anil kafirina Allah ya ba da labari game da kafirai ya ce. وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتسديا addinin addu'ar da suke yi a wurin ɗakin Allah ba komai bace illa fito shine muka wa tasdiya da kuma ainihin tafi walmuka'u as-safiru wa nahawuhu yace kaga abin da yake cewa almuka shine fito da wani abu makamantan shi wa tasdiya at-tasfiq فاتخاذ هذا قربة وطاعة من عمل الجاهلية الذي لم يشرع لم يشرع في الإسلام كريك ɗaya daga cikin waɗannan abubuwan kana yin sa a wajen bauta fito ko tafi to wannan maguzanci ne wanda musulunci bai shar'anta shi ba wa kazalika burudul muhrim wa ghayruhu lish-shams haka nan kuma a ce wato wanda ya ɗauki harama wa ghairihi shi da waninsa su dinga fita cikin rana ba sa shiga inuwa hatta la yastazillu bi zillin mutum da ya je aikin haji sai ya dinga yin kirdadan shi ba zai shiga inuwa ba duk inda zai shiga wani abu da zai raba tsakanin shi da sararin samaniya ba zai yadda ya shiga ba sawa'un gini ne ko rumfa ko lema ba zai shiga ba da tunanin hakan wai ibada ce wannan ma yana daga cikin maguzanci autar kitsawafi bisiyabil mutaqaddima ko kuma barin yin dawafi mutum ba zai dawafi da tufa wanda ya gabata yayi amfani da tufan ba zai ce duk tufa ko wani mayafi da ya taho da shi daga wajen harami to ba zai shiga cikin makka da shi ya dawafi ba saboda wai wannan tufan ya taba yin sabon Allah da shi ya taba yi ma Allah wani laifi da shi to ba zai wannan ba zai dawafi ba sai in ya samu sutura sabuwa kar wadda a makka aka kera ta ba ta fita wajen harami ba in bai samu ba to sai su ta ainihin wato tsawafi tsirara sannan <clears throat> kuma suna da aƙidar ba a yadda a shigo da wani abin maka a siyar ba ma a lokacin na sutura don da aka shigo da shi daga wajen maka sutura ko abinci suna kyamar shi cewa wannan na wajen harami ne to da haka ba kowa ne zai samu sutura ta makka wadda za ta isa mutanen da suka zo kowa ya samu ya dawafi ba mun gane sai da ma'yan kaɗan ne za su samu kuma ga tsananin tsada saboda abin nan ka'ida ta demand and supply ɗan kaɗan ne ko masu bukata suna da yawa sai zama sai manya ne za su iya samu kawai masu wadata da wanda suka riga zuwa saurafa sai su dinga yin dawafi tsirara da haka maza sai su yi da rana mata sai su zo su yi da dare haka da suke a jahiliya wannan ma ba addinin musulunci bane sai ce autarki kulli ma umila fi al haram ko kuma kin yin amfani da duk wani abu wanda aka kira shi a wajen harami kamar da muka ambata wani hau zalika min umuril jahiliyyati allati kanu yattakhidunaha ibadat da ire-iren waɗannan daga cikin abubuwan jahiliya waɗanda maguzawan jahiliya suke ɗaukansu a matsayin ibadoji wa in kana qad jaa nahyun khasun fi amati hadhihi al-umur yace duk da yake an sami hani in ko aka samu hani na musamman ya zo game da waɗannan al'amura bi khilafi sa'ayi bainas safa wal marwa amma ka cire sa'ayi da ake yin tsakanin safa da marwa tafiya da mai aikin umara yake yi tsakanin safa da marwa wannan duk da ana yi a jahiliya to musulunci ya zo ya goyi bayan shi ya tabbatar da cewa a ci gaba da yi ka shi ya zama har yanzu ibada ne kenan duk da a jahiliya suna yi mun gane wa ghairihi min sha'ir al da sauran abubuwan da ake na aikin haji kaman fita ranar tarwiya da tsayuwa a arfa da kwana a muzdalifa da ifada da makamantansu duk suna yin su tun a jahiliya da musulunci ya zo sai ya tabbatar da su domin dama su ma ba jahiliya ce asali addinin annabi ibrahim ne da suka gaji wannan addini a gun isma'ilu suka ci gaba da yi kawai sun sassaƙa abin da yake maguzanci ne da suka ɗauko da ƙasashen sham da yaman to wannan maguzancin shine da aka ba aka cire kamar wannan rashin sanya sutura din kamar cewa mutum ba zai shiga gida ba sai dai ya haura ta katanga in ya dawo aikin hajji sai dai ya bi ta bayan gida ba za a gan shi ta kofa ba sai dai a waye gari kawai a gan shi a cikin al'ummar shi da ire-iren waɗannan maguzancin kala-kala ga sunan da abin da mutanen makka suke na ƙin fita su je su tsaya a inda kowa ke tsayawa za su ce mu ba za mu fita daga harami ba in an fita an je an tsaya a arfa su suna nan a cikin haraminsu mutane su je su dawo tare da su a nan da fita da suke yi su bar muzdalifa ba za su bar muzdalifa ba sai gari ya waye da kuma barin ainihin wato abin nan da ba sa yi arfa kafin ba sa bari rana ta faɗi suke barin arfa duk gasu nan dai maguzanci inda suka tattanza sai aka dawo da shi yadda yake amma asalin ayyukan dama addini ne su an ci gaba da yi ina fata mun gane in kan ahli jahiliya kad ya yaf'aluna zalika fil jumla duk da yake a dunkule waɗannan maguzawa da sun kasance suna yi wa kad qaddamna sahihihi an umar ibn al khattab annahu kataba ila al-muslimina al المسلمين bi bilad farisa iyakum wa ziyyi ahli shirk ce, a duk da yake kuma mun riga mun gabatar da jibin taymiya hadisin da aka ruwaito a cikin sahih bukhari a akan sayyidina umar dan khattab Allah ya kara masa yadda a inda ya rubuta saƙo zuwa ga musulmai da suke zaune a ƙasar farisa bayan da aka ci ƙasar farisa da yaƙi a zamanin sayyidina umar sai ya aika wa da musulmai waɗanda suka zaɓi su zauna a can saƙo cewa iyakum a hirɗinku wa ziyi ahli shirk da sanya sutura irin ta kafirai irin ta mushrikai kaga sayyidina Umar a yadda ya bada wannan fatawa ya saba wa yadda mu a yanzu muke tunani domin a yanzu mutane sukan bada fatawa da sassauci akan cewa idan ka je ƙarashen kafirai to babu laifi wai ka sa irin sutura tunda a can ba alama kafirci bane wannan kuskure ne jama'a al-imam al-hafiz ibn hajjirin inda yake shi ne ya ba da irin wannan fatawa amma abin da ya faɗa daban ne da abin da mutane suke aikatawa yana cikin fathul bari ya magana yake cewa abin da yake sitira ce na kafirai sai ya zo ƙasan musulmai har musulmai suka ci gaba da amfani da shi aka waye gari an saba da shi har ba a ganin shi a matsayin na kafirai ya ce to wannan babu laifi misali yanzu irin waɗannan jacket ɗari rigunan sanyin da ake sakawa da ire-irensu kowa na saka su amma asali na kafire ne da ake kawo su da ƙasashen kafire masu sanyi da yawa amma ba wanda zai ganka yanzu ka saka rigar sanyi ya fara tunanin kayi kama da kafire. to wannan daban ne amma sai mutane suka buɗaɗa magana suka faɗaɗa ta cewa ai a can misali yanzu ka je ingila kana zaune ka je karatu ko aiki ko makamancin haka to kawai sai ka halasta wa kanka duk abin da suke yi kai wai da tunanin cewa a can ba sha'ira ce min sha'irar kufuri ba saboda a can an nanka ba za a ce ga kafiri ba to ya saboda can ba gidan musulunci ba ne na zaka ka gane haka ka dawo nan kasarku ta musulmai da irin wannan shiga a zo airport tarbarka a ganka da ita ko kuma kai limami ne a garinku ko malami ne ko mai mutunci ne a cikin al'umma ka je ka gama zaman ka a ingila in ka tashi dawowa sai ka taho da su ran da za a daura auren yakka sai a ganka da irin wannan shiga ko za ka so wa ɗanka aure ka ga ya za a kalle ka ya mutane za su yi reacting wato ya mutane za su yi infial ya za su fasara wannan aikin da kai za ka gane cewa har yanzu waɗannan kaya na kafirai ne kenan ina ba tan fahimci wannan jama'a ta haka wannan magana da sai da da malam ibnu eh, ibnu ibnu ah, hajirin yayi magana ce take ga yadda ya kamata a fahimce ta shine abin da ya wayi gari baya alamta wata al'umma baya alamta wata milla wadda ba musulunci ba irin wannan sutura babu lafi a saka ta. amma duk da idan ka saka a cikin musulmai yan uwanka za a kalle ka a matsayin kayi shiga kafirai to ko ka je cikin kafirai ba za ka saka ta ba domin tamyiz ne ai mun ji a baya daga cikin manufar ita ce tamyiz rarrabe tsakanin musulmai da kafirai ta yadda aka ce su kafirai idan ana zamanin da an fi ƙarfinsu a hukumance sai a sa su dole su canza kayansu idan ana zamanin da suke da hukunci kamar irin yanzu to sai kai ka canza kayanka ba za ka sa irin nasu ba ba za ka ce tutun da suke da jaula bari ka biya musu ba Allah ya tsare mu na'am <coughs> eh E, malamai malamai eh malamai kwarai kuwa zaka tare da malamai a kasashen misra da ire-iren kasashen da suke waɗannan da ake ce ma arewacin afirka su morocco da algeria da tunisia da makamantan suna irin waɗannan shiga na kafirai babu shakka suna yi amma waɗannan shigan malamai tana daga cikin usul na kafa shari'a ne baya daga cikin ka'ida don wani yayi abu ko da malami ne na kwarai balantana galibin waɗannan malamai na ƙasashen misira tirenin ɗin kashirai ne ingila suke zuwa da faransa suna koyo karatu sannan ko da a ƙasar ta sun riga sun mai da kansu turawa ba abin da ya rage musu wanda ba sa yi na al'adun turawa da ba abin koyi ba ne da su ba su ba abin koyi ba ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da shari'a da shari'a da yazo ita ce abun koyi da aka kafa hujja da cewa ai malamai ko da anan kasar ne ma kai ko da kasar makka ne malamai suna yi ba hujja bane ka gani makka ita ce mahajul islam da madina ko to ko da malamai ka je ka gani a madina misali suna irin wannan shiga ta kafare ba hujja bane Allah ya sa mu dace eh yawa shi malami da yake ba amurki musulmi agun shi al'ada ce ba yi da laifi a kan wannan shi agun shi haka al'ada shi take sai su ɗauki hula su saka kwarai kamar yadda wannan yake yi a zakir nike don dai tamiz ɗin ba eh. na sai ce <clears throat> wa kazalika na wana hako wa hadha nahyun minhu lil muslimina an kulli ma kana min ziyil min ziyil kaga wannan hani ne daga sayyidina Umar dan Khattab khalifan musulunci yake hana musulmai duk wani abu wanda yake daga cikin sitirar kafirai ne wa qala al imamu ahmadu musnadi al imamu ahmad a cikin musnad yace haddathana yazid qala haddathana asim an abi usman an-nahdi an umar ibn al-khattab annahu qala yace Umar ɗan Khattab ya ce ittaziru ku dinga saka ainihin wato kwarjalle wartadu ku dinga yafa gwado irin shigar su ta ainihin zamanin daɗin kenan wanta'ilu ku dinga sanya takalmi silifa fadi walbisul khifafa kuma ku dinga sanya hufi wasarawilat ku dinga sanya dinkakkun wanduna wal ku dinga hawa abun hawa ku dinga hawa raƙuma sannan sai ce wanzuru nazwal ku dinga hawa ila yau shi ma hawa raƙumi irin hawa na ainihin wato larabawa a hau a samun shi sidi da komai wa alaikum bil ma'addiya yace ku dinga sanya sutura wadda ake ce mata ma'addiya ana danganta ta zuwa ga wani mutum mai suna ma'ad Ibnu adnan kamar da za a ce riga sai a ce yar Zariya ko yar sakkwato misali to ku dinga sanya irin wannan sutura an ce sutura ce wadda take irin tasu ta larabawa take wadda take alamta cewa waɗannan larabawa ne da an gansu kamar da din da aka ga mutum misali da babbar riga da yar ciki da rawani za a fara tunanin to wannan hala ba sakkwace ne dan ba sakwace shiga shi kenan dole sai ya saka babbar riga ta ji aiki kuma komin zafi sai ya rawani ina fata mun gane wannan wato ku dinga sanya sutura daga an gan ku za a gane ku mutanen wani gari ne ko waɗanne irin kabila ne warmul agrada ku dinga zuwa koyan harbi kuna koyan harbi ana kafa watin target ana koyan harbi a kan shi wazaru tana'uma ya ce ku nisanci a tanaum shine daukar wa kai cewa dole sai an ji dadin duniya tana'um ta takallufu an-ni'matu wat-taraf mutum ya zake wajen neman jin dadin duniya kawai me yake nema ya za a yi ya more ya za ya sanya sutura ta gani da faɗa? abin hawa abin eh, wurin kwanciyar shi da kwanan shi komai nashi kawai a taraf jin daɗin duniya kaɗai wanda zai mantar da shi al'amarin lahira wa ziyil ajam yace a hirɗanku kuma da sitarar kafirai wa iyyakum wal harir na hane ku da mu'amalantan kyalle na arharimi fa inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama naha anhu manzon Allah yayi hani game da amfani da ne. wa ƙala manzon Allah yace la talbisu min alhariri illa ma kana hakaza kar ku sanya alharini sai kamar ɗan haka wa ashara rasulullahi sallallahu alaihi wasallama bi usba'ihi manzo Allah yayi nuni da ainihin wato ya tsin shi guda biyu wannan hadisi al Ahmad ya fitar da shi kamar yadda malam ya ambata da isnadi ingantacce kamar yadda kake ganin shi sai ce wa qala Ahmad al Ahmad ya ƙara cewa haddathana Hasan ibn Musa haddathana Zuhair haddathana Asim al-Ahwal an Abi Usman qala Abu Usmanan an-Nahdi yace ja'ana kitabu umara radiyallahu anhu saƙon sayidina umar ɗan khattab Allah ya ƙara masa yadda ya same mu wa nahanu bi azerbaijan muna ƙasa azerbaijan cewa ya utbata ibn farqat ya kai utbatu dan farqat utbatu ibn farqat ibn yarbu' kenan as-sulami sahabin annabi sallallahu alaihi wasallama wanda shi umar ya baiwa wato kamar kace gwamna ko kantuma na wannan yanki sai umar ya aiko mashi da sako cewa iyyakum wattana'um na hana ku biye wa duniya wa ziyyi ahli shirk na hana ku biye wa sutura ta kafirai wa lubusul harir da ainihin sanya alharini fa inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama nahana an lubusul hariri wa qala illa hakaza manzo Allah ya hana mu sanya sutura ta alharini sai dan haka warafa alana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama usba'ai manzo Allah ya daga yatsin shi guda biyu wa hadha thabitun ala shart sahihaini ki kaga wannan ya tabbata da isnadi wanda yake irin na bukhari ha salima bukhari da muslim sun fitar da riwaya irin wannan wa fihi anna umar radiyallahu anhu amara bil ma'addiya kaga kuma a ciki aka ce umar yayi umarni da amfani da sutura wanda ya kirata da suna al ma'addiya wa hiya ziyyu bani ma'ad ibn adnan ita ce suturan larabawa jikokin ma'ad dan adnan wa humul arab sune larabawa Falma'adiyatu, nisbatun ila ma'ad ana danganta ta ne zuwa gare shi Wani an an ziyil ajami wa ziyil mushrikina ya hana sanya suturar maguzawa da kafirai wa hadha amun kaga wannan magana ce gamammiya kama la yakhfa kama yadda ba zai ɓuya ga kowa ba wa qad taqaddama hadha marfu'an kuma wannan magana ma ta hana sanya kayan kafirai ta gabata daga annabi sallallahu alaihi wasallama wallahu a'lamu bihi Allah shi yafi sanin haka sai ya ƙara cewa warawal imamu ahmad fil musnari haddasana aswad ibn amir qala hadasana hammad ibn salama an abi sinan an ubayd ibn adama wa abi maryama wa abi shu'aib anna umara kana bil jabiya umar ya kasance ya je wani waje da ake ce al jabiya wannan wuri shahararre ne a lokacin da aka yi fatu baitul maqdis a shekara ta sha takwas bayan hijira sai da Umar ya je da kanshi ya karɓi wannan masallaci to akwai inda ya tsaya a wata anguwa ce a ƙasar Dimashka ana ce mata Aljabiya a nan ƙasar Sham ya tsaya ya yayi ba shahararriya a wajen ana yawan kwatantawa a ce wana da wana suna wajen tabbatar da cewa su tabi'ai ne duk wanda ya shaida wannan ba ta Umar a lokacin ana tabbatar mashi da tabi'anci musamman galibinsu mutanen waccan ƙasa ne ta Sham ba kasar makka suke ba amma sun ga umar dan khattab kuma sun saurari wannan hudu ba da gare shi to akan ambaci wannan sosai a cikin tarihi a cewa ne yana wurin kamar yadda ake ambata a cewa ne ya ga annabi misali a fatuhu makka ko a aikin hajjin bankwana ya mishi gani guda yana da ru'uya to haka su ma suka samu wannan ru'uya ga sahabi kuma khalifa musulunci Umar dan Khattab Allah ya kara masa yadda fa zakara fatha baitul maqdis mai labari ya ambaci labarin fathu baitul maqdis qala hammad ibn salama sannan sai hammad yace fa haddathani abu sinan an ubayd ibn adam qala sami'tu umar ibn al-khattab radiyallahu anhu yaqulu li ka'b yace naji umar dan khattab yana ce ma ka'abul ahbar aina tara an usalli ina kake ganin ya dace nayi sallah fa qala sai yace da umar an in akhasta anni sallaitu khalfa sallaita khalfa sakhara idan ka ce dole sai na baka shawara to shawara ta ita ce ka sanya as-sakhara dan dutsen nan a gaban ka kai sallah akwai dutse ne da suke ce ma as-sakhratu sharifa dutse mai daraja an ruwaito maganganu da yawa akan shi galibin su basu inganta ba daga cikin maganganun cewa wai sanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo yin isra'i da za a yi mi'raji da shi wannan dutsen ya taka ya hau sama haka ake cewa dutsen bayi da wata falala tabbatacciya kamar yadda mala albani nasiruddin ya ba da labari a cikin littafin silsilar sahiha cewa shi ya je har wajen ma ya ga dutsen don gani kawai da ainihin wato iya ba da labari ba wai don yana da wata daraja ba na ba za mu fahimci wannan dutsen har yanzu yana nan yanzu kamar yadda masu ba da labari suka ba da labari yanzu an kewaye shi an mashi kawa an yadda kaga an yi ma makamu Ibrahim har an rubuta a cikin shi ko na hadisi wanda hadisi ya da matsala cewa as-sakharatu min al-janna wannan dutse daga aljanna ne hadisi ne wanda bai tabbata ba da wasu malamai sun nemi su inganta shi na fata mun fahimci wannan jama'a to wannan dutsen yana nan a tsakiyar masallacin ne a lokacin da Umar ya ji sai Umar ya tambayi wannan tsohon fasto wanda ya musulunta yana da ilimi irin na littafan da shine Ka'abul Ahbar ya ce da shi ina kake ganin ya dace ne sallah a masallacin nan sai ce ina ganin ka tsaya a baya inda wannan dutsen yake bayan dutsen yake ya zama dutsen yana gabanka a nan ne malam muhammad usaimin allah ya gafata mashi yawan ta'aliki yake cewa wannan yana nufin kenan mutanen da ke zuwa masallacin annabi sallallahu alaihi wasallama sai su zo da gangan su sanya ɗakunan da kaburburan nan suke a gabansu ga sahu bai cika ba sai su ce suna so su yi sallah ya zama sun sanya kabarin a gabansu to sun yi sallah ga kabari sallar su bata yi ba amma wanda ittifakan ne ya zama sahu ya cika an kawo wajen sai yi sallah wannan wurin to wannan babu laifi domin ya da raya a ce ya yi sallah ga kabari domin tsakanin shi da kabarin akwai katangu ne guda uku masu kaurin tsiya amma wanda ya sanya wa ran shi to shi a cikin niyyar shi bari ya tsaya musamman bayan kabarin ya sa kabarin a gaba ya salla, to ya yi salla ga kabari da gwargwadon niyyar shi haka ibn al ya faɗa a cikin sharhin da ma wannan littafi na ittira usratul mustaqim ta'liqat da yayi ina fata mun gano wannan jama'a haka sayyidina umar gashi shi ma anan a wajen sai aka ce yayi salla ya sanya wannan dutse a gaba dutsen bai da wata falala ta musamman illa waɗannan magungun da suke da matsaloli a isnadance da aka sayyidina umar sai ya ce fakanatul qudus kulluha bayyana ya daika in kai haka in ji kabul ahbar sai zama kudus din gaba ɗaya tana gaban ka kai kana baya faƙala umar sai umar ya ce da haital yahudiya ka so kai kama da yahudanci la ba zai yi ka? walakin usalli haisu sallah rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace zan yi sallah ne a inda manzan Allah yayi alaihi salatu wasalam domin manzon Allah lokacin da ya zo wannan wuri zai tafi sama yayi sallah a cikin masallacin sai Umar ya yi salla ya kirdaji wurin da aka ce nan ne manzon Allah ya sallah salla fata kaddama ilal fa fasalla sai ya je gaban masallacin sai ya salla ma basata ma jaa fa basata ridaahu fa kanasal kanasa min rida fi ridaihi sannan sai zo ya mayafin shi yana ta share dattin da ke ciki wa ka nasal nasu sai mutane su ma suka ta shara aka share wurin aka gyara shi da mayafin da ke jikin sayyidina Umar halifa musulunci gaba ɗaya jama'a ya cire kamar ka ce ya cire rigar shi ya fara goge-goge da ita ka ji mutanen gaskiya kenan shi ya fara sharan sai kowa ya gani yayi aka tsaftace wurin wannan hadisi yana cikin wannan kissa tana cikin littafin musnad Imam ahmad sannan ibnu Kathir ma ya rawaita ta cikin albidaya wan nihaya da ainihin labari wanda yake yafi wannan fadi qultu ni malam ibnu Taymiyyah sai nace ce. nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam fi masjid baitul maqdis في ليلة الإسراء قد رواها مسلم في صحيحه bayani akan cewa manzon Allah yayi sallah a Baitul Maqdis lokacin da yaje daren Isra'i wannan muslim ya ruwaito ta yana so ya wata magana ne saboda akwai malaman da suke kokarin su yi inkari tun a cikin sahabbai cewa annabi bai sallah a wajen ba sam ya je ne kawai ya wuce shine ibn timiya yake tabbatarwa a ilmanci cewa ya tabbata an ruwaito a cikin muslim manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi sallah min hadisi Hammad ibn Salama an sabitin an Anas anna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala manzon Allah yace utitu bil buraq an zo mini da buraka wa hiya dabbatun wata dabba ce abyadu tawil farakar kuma doguwa Fawqal himari ta dan fujaki tsayi wa dunal bagali bata kai girman alfadari ba ya da'u hafirahu inda muntaha tsarafi wannan dabba tana sanya kofatanta ne iya inda ganinta ya gano inda duk inda ta leko taku ɗaya ne to duk inda haskenta ya kai eh, idan ta ya kai qala manzo Allah fara farakibtuhu hatta ataitul maqdis baitul maqdis haka na hau wannan dabba har na je baitul maqdis qala sana annabi yace sallallahu alaihi wasallam yace farabattuhu bil halaqa allati yarbatu biha al anbiya je na daure wannan dabba a jikin wani dan cycle na abin nan na turki inda sauran annabawa ke ɗaura dabbobinsu kama a ce parking space na wajen qala sannan can kuma sai a gaba manzo Allah yace thumma dakhaltu almasjida fa sallaitu fihi yi. to ga mal shahidin ko sai ne shiga masallacin ne sallah raka'a biyu thumma kharajtu sannan na fito fa ja'ani jibril alaihi salamu bi ina'in min khamri? jibril ya mana da ainihin wato a wani kofi ɗauke da giya wa ina'in min labanin da wani kofi daban dauke da madara fakhtartu al-labna sai na zabi nono na sha faqala jibrilu alayhi salam sai jibrilu ya ce ikhtartal fitra ka zaɓi abin da yake shine asalin tsarin da Allah ya halicci mutane kai malamai sun fitar da wata ka'ida anan ta fassara mafarki shine idan mutum ya mafarki yana shan madara to alama ne akan abin da yake na addini yana kan daidai ya daga cikin da ake fassarawa kamar yadda kuma idan mutum da zai farki yana shan giya to za a iya fassarawa kan alama ya zame yana kan abin da ya saba wa fitara saboda wannan ka'ida da jibril ya faɗa nan. ga karanta littafin ibn qayyim a cikin littafin ainihin bada'il fawaid da kuma littafin shi na usul fiqh din nan al-ihkam fi usul al-ahkam ko shine ko al-ihkam fi usul al-ahkam shi littafin ibn qayyim na usul fiqh ilamul muwaqqi'in eh wannan na na na na zahabi na ibnu hazmi ko ilamul muwaqqi'in an rabbil alamin ya fitar da usul da dama da ya magana a cikin akan mafarki na daga ciki shine irin wannan Allah ya shirye da mu qala thumma urija bina ila sama sa'annan aka hauda mu kan sama muka tafi sama ni da jibrilu kenan inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa zakara alhaditha sai ambaci hadisin dogon hadisi ne kamar yadda aka sani yana nan a cikin sahih muslim sai ce wa kad kana huzaifatu ibn yaman sahabi huzaifatu ɗan yaman Allah ya kara masa yadda ya kasance yunkiru an yakuna sallafihi yana inkarin a ce annabi ya salla a cikin baitul maqdis li'annahu lam yablughu Zalik, dan wannan labari bai kai gare shi ba wa ataqidu annahu law salla wa ataqidu annahu law salla wa ataqada annahu law salla fihi lawajaba 'ala al-ummati as-salatu fihi kuma shi huzaifa ya ƙudurta cewa dan in ka ce annabi sallallahu alaihi wasallama ya je baitul ya yi sallah to ya zama wajibi dole kowa ya je kaga wannan kuma akwai mashakka sai ya yayi inkari amma dai ba daidai bane inkarin sa lianna al-musbita muqaddamun ala nafi waɗanda suka ruwaito wannan sa'anar suka tabbatar za a gabatar da maganar su akan maganar shi sannan kuma wannan sallar da manzan Allah ya baitul ba bata lazimta wa kowa sai ya sallah ba sai wanda ya samu halin zuwa dama masallacin shine cikon masallaci na uku a cikin masallatai masu alfarma waɗanda kuma aka ba da izini mutum ya ƙulla kayan shi musamman ya tafi dan ya je ziyarci wajen da haka wanda ya samu Allah ya kai shi ziyara zuwa wannan waje babu laifi dan ya shiga yi sallah raka'a biyu a masallacin fa umar radiyallahu anhu aba ala ka'abin mudahatil yahudiyya kaga Umar dan Khattab Allah ya kara masa yadda ya aibata ya kyari ka Abul Ahbar akan kokarin kwaikwayen Yahudawa ai ha fi mujarrad istiqbal as-sakhra kwaikwayen su da yake so yi kawai a wajen kallon wannan alqibla ta wannan dutse lima fihi min mushabahati man ya'taqiduha qiblatan baqiya domin a cikin haka akwai kwaikwayo da waɗanda suke kallon cewa yin sallah din a kalli wannan dutsen dutsen shine alƙibla tabbatacciya kar mu manta da baitul maqdis alƙibla musulmai ce aka juya zuwa ka'aba to da aka zo a wannan lokacin idan da sayyidina umar zai yi sallan ya kalli wannan dutsen zai zama baya kallon ka'aba ne shine sai ya ce a shi alƙiblar musulmai zai kalla ba zai kalla alƙiblar yahudu ba mun gane sai ya ce wa qad kana umar radiyallahu anhu fi babi min as-siyasati muhkama Mahiya hiya munasiba li sa'ir siratihi al-mardiyya Umar ɗan Khattab ya kasance yana da a cikin irin wannan tsarin na siyasa shi wata ke lafiyayya cikakkiya akwai abubuwa waɗanda suka dace da irin abin da aka sani na tarihin shi wanda yake tarihi ne abin kyau abu mai kyau fa innahu radiyallahu anhu huwa allazi istahala zanub islami bi yadihi gharban domin Umar dan Khattab shine wanda aka bayar da labari cewa gugar musulunci ta cika a hannun shi ta koma katuwar guga falam yafri abqariyun firyahu ta yadda ba a samu wani gwarzo da yake iya ɗebo ruwa irin ɗebo ruwan shi ba hatta sadaran nasu bi atsalin haka ya dinga wa mutane yana ba su ruwa suna sha har sai da ya kai su suka sha suka koshi suka kwakwanta a wurin makwantar raƙumansu fa islama wa azallal kufra wa ahlihi ya ɗaukaka musulunci ya ƙasƙantar da kafirci da ainihin wato mazuwa kafirci wannan ishara zuwa ga hadisin nan ko na mafarkin da annabi sallallahu alaihi wasallama yayi cewa ya ganshi shi manzo Allah sallallahu alaihi yana ɗebo ruwa yana ba musulmai suna sha daga ainihin cikin rijiya baya ga nan kuma sayyidina Abubakar sai ya karba ya ɗebo manzo Allah sai ce a cikin ɗebowar shi akwai rauni Allah zai gafarta mishi raunin da ke ciki yace bayan ga sayyidina Abubakar sai kuma Umar ya karba yace ban taba ganin ƙwazo da jaranta irin tashi ba Umar da ya karɓa sai naga gugar ta juye ta koma ta zama katotuwa ita ce jarab guga ce wadda suke yi da duka fatar ga baki ɗayanta guga ɗaya wanda in ma za a ɗaura ta an ce raƙuma yake ɗaurawa suna janta mutum bai iya janta sai na ga Umar na ɗebowa da wannan guga yana ta ba mutane suna ta sha suna ta sha har sai da kowa ya sha ya koshi ya samu ya kwanta shine manzo Allah ya fassara wannan mafarki da cewa shugabancin da waɗannan mutane za su yi ne a bayan shi sai na Abubakar eh, ba zai dade ba ba zai samu halin yayi ayyukan da ake sa ran yayi ba Allah zai dauki rayuwarsa Umar fa Allah zai tsawaita rayuwar a halifanci ya samu yayi waɗannan ayyuka kaga wannan Shi ne abin da ibn timiya yake ishara akan cewa dama ya dace a ga umar ya haka domin daga bushara ta manzo Allah sallallahu alaihi ana nan ana jiran haka daga umar ina ba ta fahimci wannan jama'a shi ma wannan ya daga cikin usul na fassara mafarki idan mutum ya mafarki yana ɗiban ruwa a rijiya <laughs> amma ba kawai za ka tafi kai ta mutane wannan fasarar ba ne dole sai an tantance ko za a zo kan karatun wata rana insha Allah a cikin zadal ma'ad akwai babi musamman da ibn qayyim zai yi bayani akan fassarar mafarki da ka'idojin shi da sauransu mutane za su sha mamaki Allah jikan mala albani mala albani namu ya dade yana wannan maganganun yana faɗa cewa in aka zo aka katu akan fassarar mafarki za a sake cewa an kawo bokanci to sai dai masu faɗa su ta faɗa ba za a fasa faɗa ba dan karatu ne a kusha cikin addini kuma akwai ka'idojin shi har annabawa ma sun yi daka idan ka ce bokanci ne to ka san suwa kake mai da su bokaye annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam yayi annabi yusuf sananne ne aka fasara mafarki sahabbai sun yi sa abubakar din su umar malaman sun ci duka suna yi daga ciki irin wannan ka'idojin ake bi ana fassarawa dama idan mutum ya yi mafarkin yana ɗibo ruwa a guga suwa yake ba tukuna wace irin guga ce a ina ne da sauransu duk yana faruwa irin waɗannan ana iya samun usul da za a fasara da su wallahu ta'ala ala wa aqama shi'ar ad-din Halif. hanif sayyidina umar ya tsaida wato tuta ta addinin musulunci mai kakke wa mana'a amin kulli amrin fihi tazarru'in ila naqsi ural islami ya kuma hana duk wani abu da zai zama wato kofa ce ko kafa zuwa ga naqdi zuwa ga warware ural islam igiyar da aka tifka ta musulunci muti'an fi dhalika ah, lillahi wa rasulihi yana mai da'a ga Allah da manzon Allah waqafan inda kitabillahi sannan yana tsayawa inda littafin Allah ya tsaye da shi wannan dama ya daga cikin wato abinda Umar ya shahara da shi cewa baya wuce iyaka duk zafin shi dinnan da dacin halin da ake cewa yana da shi yana yi ne idan an saba wa Allah idan an kibin umarnin Allah amma kuma wajen zatar da hukunci baya keta doka Allah mumtasilan da sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallama umar yana mai kwatanta sunan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama mutahazziyan hazwa sahibai ya tafi kafada da kafada da ainihin mutanen shi da suka gabace shi guda biyu sune wane sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallama da kuma abubakar siddiq Allah ya kara masa yadda mushawiran fi umurihi lis-sabiqin al-awwalina kuma kullun sayyidina umar abubuwan da zai aikata na addini da siyasar shi yana shawara da magabata na farko-farko wanda suka shiga musulunci da wurwuri mislu usmana wa aliyin wa talha wa zubair wa sa'ad wa abdurrahman ibn aufin wa Ubayy ibn ka'ab wa mu'adh ibn jabal wa Abdullahi ibn mas'ud wa zaid ibn thabit radiyallahu anhu waɗannan su ne abokan shawarar shi sayyidina usman sayyidina ali talhatu ɗayan ubaidillah azubair ibn al sa'ad ibn ah, sa'ad eh, eh, ibn abi waqqas abdurrahman ibn auf ubay ibn ka'ab mu'adh ibn jabal abdullahi dan mas'ud zaid ibn thabit sahabbai ne na farko farkon shiga musulunci malamai ne masana alqur'ani masana sunna wanda suke jagorori a addinin musulunci ina ma a ce shugabanni a yanzu za su mai da irin wannan ya zama manhajinsu sun tashi raba makamai na masu ba da shawara da ministoci da kwamishinoni su nemi wanda suka san addini su nemi malamai na Allah ba kawai sai a dinga bezin din duk abin da ake kawai akan wanda kawai suka yi siyasa ko wanda ake ganin suna da wasu digirori amma kuma batattu ne ko kai ba shi sa har kullum ake samun tangarda a cikin abin da ake har kullum ake samun tangarda saboda addini bai da wakilci malaman kwarai ba su da wakilci a cikin abin da ake ana ganin su ma a matsayin wasu 'yan ta'adda ne ko rigimammu ko masu shiga abin da ba ruwansu a ce wai me ya kai su cikin siyasa me ya kai su yin magana a siyasa wannan akwai tufka da warwara a ciki malamai su ne asalin 'yan siyasa yi su ne jagororin al'umma don me siyasa shugabanci sannan kuma irin siyasar najeriya jama'a ita kan tafi siyasar najeriya sunanta dimokuraɗiyya rukuni ne a cikinta criticism suka rukuni ne a cikinta kamar yadda jefa ƙura da tsayawa takara da cin zaɓe su ne rukunanta ko ta haka kuma rukuni ne duk wanda ya ci zaɓen ka a kyale shi a dinga suka shi sai shi za ce ba za a yi suka ba kenan kenan ba demokradiyya ake ba kun karyata abin da kuka iman da shi ko kuma kun zama a fatakfuruna ba fatu mai da kitabi bai ba'adul demokradiyya wa furuna bai ba da ka waɗannan na demokradiyya dole ne a bari a musu adawa domin ka'idar ta ne ka'idar demokradiyya dole sai da adawa sai kuma da suka ana ƙara zaburarsu don wani bai san yana yin kuskure ba sai an gaya ne ala ayi halin wannan ba shi ne dame mu ba amma abin da ya dame mu shi ne a samu shugabanni jama'a sawa'un shugabanni ne na ƙasa ko na jihohi kai har ƙungiyoyi da makarantu da masallatai da hukumomi su sanya masu ba su shawarwari su zama malamai ne na Allah masana addinin musulunci na farko za su ba su shawara abinda za su tsira duniya da lahira za su hana su yin zalunci za su hana su ainihin cutar da al'umma za su hana su yin abin da yake khilaful aula ko da daidai ne akwai abubuwan da za su iya zama daidai amma su zama ba su ya kamata a lokacin ba ba su suka cancanta a yi ba ba su ne abin da al'umma suke nema ba a lokacin ba shi ne immediate need ɗin mutane ba ba shi ya kamata a zama shagul shagil ɗinsu ba malaman gaskiya ne kawai su faɗa mutane irin wannan na umar shi yasa ya samu nasara a cikin mulkinsa waɗannan su ne ‘yan fada shi waɗannan su ne waziran shi waɗannan baya ba su mukaman da za su yi nesa da shi in zai ba da wani mukami da za a tura wani nesa sai ya samu wani wanda ba waɗannan ba sai ya tura su sufa suna nan tare da shi duk abin da ya faru in za a yanke hukunci sai ya ce mai kuka gani wataƙila wani abin shi bai hararo ba musamman sai na ali sayyidina ali ya shahara a cikin waɗanda suke baiwa sayyidina umar shawarwari akan abubuwan da wanda ma idan umar ya yanke wani hukunci sayyidina ali yakan zo ya gyara hukuncin an samu matsala Allah ya ji kansu da rahama gaba ɗaya Allah ya ƙara musu yadda wa ghayruhum da su ne mallahu ilmun aw fiqhun wanda dukansu suna da ilimi da fahimta addini aw ra'ayi ko kuma hangen nesa ma'ana sai masu ilimi da masu fiqhu da masu hangen nesa au nasihatin lil islami wa ali ko kuma wanda ya san yadda za a bi a rangwanta wa musulmai da addinin musulunci hatta innal umdata fi shuruti ala ahli kitabi ala shurutihi haka wayi gari ma madogara game da abin da ake kafa ma ahli kitabi sharda in za su zauna a gwamnatin musulunci to sharɗan umar su ne asali da su ake amfani hatta wa hatta a minista imalil kafirin a intima'ihi ala amril umma har sayyidina umar sai da ya hana amfani da kafiri ko a jibintar da kafiri a wani al'amarin musulunci wa izazihi ba'ada iz azallahu Allah da ɗaukaka kafiri bayan Allah ya riga ya wulakanta shi ina ma'ana wannan jama'a wani ne aka samu daga cikin gwamnonin Umar sai ya ɗauki sakataren shi SSG kafiri ne a wannan ƙasa kawai a ya iya rubutu da karatu da umar ya ji labari ya ce ka cire shi ka sa musulmi ko da musulmin bai iya ba ya koya ma'ana kai ne ka bude makaranta ka bude wani business to kar ka dauki kafirai ma'aikata kar ka dauki kafirai malamai a makarantar ka ta da ya kai musulmi da tunanin wai sun iya turanci ƙarya ne turanci kowa ya iya shi inda wannan Ingilishin, kowa ya iya shi ko bai da alaka da addinin mutum ko yaran shi kar ka zo za ka yi aikin gini za ka yi aikin gyaran mota ko wani abu ya zama kafiri shine ka ga kanika nan musulmai kafiri shine kwastomanka ga musulmai nan masu sai da kayayyaki kayan kwamfuta ne kayan gini ne kayan mota ne kayan menene ga musulmai nan suna sayarwa sai ka tafi gun kafirai wai ka saba da su haka mutum ya cewa wai sun fi amana wannan wani irin dakikanci ne shi kafiri zai fi amana mutumin da bai da amana a addinin shi to su kuma musulmai masu sai da kayayyakin sai su zama su kuma suna da kula da iya siyasar rayuwa domin ana samun wani yanayi wanda zaka ga na musulmi sai ya fi tsada kuma kwaliti iri daya to mutane kuma an riga an shayar da su a cikin kwakwalwarsu an shayar da su madiya dan ragin hamsin din nan ya gwammace ya samu hamsin nan ya asara mutuncin da ke tsakanin shi dan wanshi musulmi ya asarar wannan falala ya ƙara wa kafirai jari gara ka siya a gun dan wanka musulmi ko da na shi ya fi tsada da naira hamsin ko ɗari akan ka ƙara wa kafirai jarin da za su kai coci bukhari ya yi babi jama'a a game da wannan mas'ala akan babin da ke bayani akan ah, istijaril mushrikina babu istijaril mushrikina inda darura haka ya ce. wa idza lam yujad ahlul islam yace babun da ke bayani akan halascin a ɗauki kafiri a yi istijarin shi yi wani aiki gyaran mota ko gini ko kaza in ba a samu musulmi ba bisa larura mai hujjar shi sai kawo hadisin hijira annabi sallallahu alaihi wasallama da manzo Allah za su fita makka shi da sayyidina Abubakar akwai wani kafiri da suka nemi taimakon shi cewa za mu salale ba za mu fita da kayan mu ba kai kuma ka fito da kayan mu hadda kai a wuri kaza me yasa suka yi haka saboda larura in musulmi suka ba za a gane inda zai kai kayan kaga kenan sai in akwai kota larura tabbatacciya a babu larura sannan za a yi haka ko kuma idan babu musulmai a ce cuta ce ta kama ka za a yi maka wani aiki na tiyata ba musulmi da ya iya wannan sajiri din sai kafiri ya ka iya sai kafiri ya je maka ya zama larura kenan ba a samu musulmi da iya ba ya zama kuma wato watan ya zama kenan challenge akan musulmi su je su koya a nan dole mu jinjina ma ƙasar saudi arabia jama'a ƙasar saudi arabia kamar yadda muka faɗa a ranar kusan su kaɗai na zaka tarar ƙasa ta musulunci da suke aiki da kusan komai na ƙa'idojin musulunci ba sa ragewa in ka ga sun rage to sai dai kuskure ko saɓanin fahimta tsakanin su da wasu waɗanda suke ainihin wannan fahimta ka ga yanzu misali saudiya ce kaɗai ba su yadda mace ta shiga su ba sai da muharrami ko na ƙarya ne kai ka ji kai ƙarya da kai su kaɗai ne amma dinda za ka je maftuwa mace za ta iya zuwa ko ina yanzu amma banda saudiya sai da muharrami ko na ƙarya ne kai da kai ƙarya tsakaninka da allah da ya hana ƙarya saudiya su kaɗai ne suke aiki da duka ayoyin da ke magana akan hudud in ba ka mu sai dai mu karanta theory in za ka kawo mai zina ɗari dole ka kyale shi to haka saudiya su kaɗai ne suka kai ga wannan matakin na yanzu na asbabu sina'at injiniyoyi da ma'aikatan building industry da ire-irensu da likitoci in ma ya zama sun wazzafa musulmai daga ƙasashen da suke kewaye da su na larabawa ko kuma sun tura yayin sun je sun koyo su suke yi yanzu duk aikin da ake na gine-gine musamman a cikin haramain da makamantansu injiniyoyin da leburorin da ma'aikatan da kowa musulmai ne ba a barin kafiri ya shigo kamar ma'aikatan ainihin filifin da shauran wa'anda suke lura da wa'annan ayyukan na tafiya saudiya muna samun lokuta ko kuma yanayi yadda ake samun mutane sai ka sun ɗauki waɗansu mata da cewa su ne muharraman su kuma mu da muke daga fasofin su muna shi kuma daga inda aka yi interview da su ana gane cewa ba muharraman su bane na'am kuma in muka dage cewa sai mun hana wannan tafiyar da wannan dalili kila za mu iya samun da matsala me mu fita mu cikin wannan to wannan dole sai kun yi dirasan auda din wato sai kun tsaya kun yi dirasa menene zai zama maslaha ga al'umma da addini a ɗaiɗaiwan watan ɗaiɗaiwan kowane afrad ba za a ba da fatawa gaba ɗaya ba akwai wacce idan aka ganta ta zo da muharrami na ƙarya dama dai asali kamata ya hana muharramin ƙaryan kwata-kwata tun farko tun daga wajen biza ya kamata a hana ba da biza a inda kuke da to amma idan wata ta zo da muharrami na ƙarya sai aka duba aka ga yanayinta da yanayin abin da ta yi a saudiya barna ta je to wannan tabbas a hana ta idan wata aka ganta da muharrami na ƙarya sai kuka fahimci wannan ko ta je da wuya ya zama cewa ta je barna ne kawai ta bi abin da aka saba ne na ai muharramin ƙarya a je aikin hajji a dawo to wannan kuka ga dacewar ku bata amma ba shi ne daidai ba khilaful aula ne in kun ga dacewa kun bata to kun ba ku fatawa da ku za ku dinga ba ku fatawa da dace a wajen abin da muke so mu kai kai shine su saudiya sun tsara wa kansu su yadda suke abin da ya dace saboda gwamnati ce ta musulunci ta ɗauki ma'aikata ta ɗauki 'yan ƙasa ta tura ta sun koyi abubuwan su suna yi da haka su suna da wannan yanayin da za su iya aiwatar da waɗannan ƙa'idojin mu fa ƙasashen mu to mu kan fa sai dai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dan kaga wannan istijar na kafiran muna yin shi har an qasdin muna sane shine mutum ya kai yayin shi makantar kafirai nake mota shi kuma shi din shi kafiri wanda yake mishi aiki a gidan shi nani ko ko house help kafara da ita ake barin 'ya'yan musulmai duk wannan bai halarta ba ga sanin duk a cikin gidajen 'yan boko da 'yan gayu da 'yan birni musamman za a je nan kudancin kaduna ko ƙasar jos a ɗauko su sai a ce ya yi sun fa amana zu da abin da ka ba su suna da biyayya suna da biyayya kuma ba za a taɓa mata wa'azi a cikin musulunta ba za a shekara ashirin da ita wata ba ba wanda ya taɓa mata wa'azi a cikin musulunta kuma ba za ta ga ɗabi'u masu kyau na musulunci a gidan wanda su kwaɗe ta musulunta ba za ta ga duk irin ta'asar da ake a wurinsu na kafirai ana yi a wurin musulmai wataƙila ma wani ɗan mai gidan ko mai gidan ya neme ta da fasikanci gudanawa akai ina fata jama'a muna gane wannan ma'ana duk yadda za ka yi ya zama ba ka hulɗa da arne da za ka kare shi to musulunci ya ce karkai shi ne don a wulakanta shi kar a ɗauka shi bayan musulunci ya wulakanta shi to kuma wannan jama'a idan muka koma tarihi irin wannan yanayin ya taimaka wajen samun matsala a daulolin musulunci musallan daular abbasiya da daular bani umayya fil andalus daular abbasiya ibn ya yi waɗannan maganganun in ba na manta ba a cikin littafin minhajus sunnatin nabawiyya fi naqdi kalamin shi'atul qadariyya shine raddin ibn mutahhar din can ko a cikin wannan littafin akwai maganganun ne da suke da alaka da wannan a inda ibn mutahar yake wata magana banza cewa wai malaman musulunci da ake cewa malaman sunna ne dukansu 'yan shi'a ne suna bayyana musuluncinsu ne kawai na sunna don su samu shiga agun sarakuna don a ba su alƙalanci da abin nan fatawa da limanci da su zama malaman fada amma dukansu 'yan shi'a ne saboda wai duk wanda ya tsaya ya nazarci ƙungiyoyin musulunci in dai ya nazartan su yayi a ilmance to zai tike zuwa ga shi'a ibn tamiya ya zo kan wannan magana ya yayi rugurugu da shi yace na farko wannan magana ba mai faɗanta illa tsabar maƙaryaci shi ne ya faɗa wannan magana ko kuma wanda babu wanda ya kai shi jahilci a duniyar nan ce domin kuwa malam musulunci da kake ishara zuwa gare ta sun yi ma rigima da waɗannan gwamnatocin wasu sun rayu kafin wannan gwamnatocin su imamu ahmad amin su imamu malik da makamantan sun rayu kafin gwamnatin banu banul abbas sannan gwamnatin banul abbas an santa ba gwamnati ce mai goyon bayan addinin musulunci irin na waɗannan malaman ba irin aƙidarsu ba gwamnati ce wata ke goyon bayan sarranta da irin addinin da ya taga dama kuma gwamnati ce ma wata goyi bayan yan shi'a yan shi'a ne ministocinta to shine sai ce ka ba ma yan shi'a ba kafirai ma banul abbas sun ɗauki kafirai ministoci sakatarori sun ɗauki zindikai su suka halasta wa kansu suka halasta wa gwamnatocinsu sarki ya zo ya zauna a zo majalisi na na munakasha na ilmul kalam a ce ga ahlus sunna ga maturidi ga wane ne ga kuma wanda ma mulhidi ne bai imani da komai ba a ce kowa ya faɗi bayani akan addinin shi kai me yasa kace Allah ɗaya ne kai me yasa kace Allah yana sama kai me yasa ka ce qur'ani makhluki ne kai ko me yasa ka ce ba Allah sarkin kuma yana sauraron sa yana jin dadi sai a wurin ana wannan majalis sarakuna sun goyi bayan wannan to wannan sarakuna sun goyi bayan wannan abu su ne kuma za a ce suna goyen bayan wani addini har malamai za su nemi wani abu a wajen su malaman ba wahala suka dinga sha su ba a shahidi shine waɗannan sarakuna na dole banul abbas wannan abun da suka dinga yi na jawo kafirai a jika in dai mutum ya iya wani abu na sana'ar da ake so yi babu ruwansu da addinin shi sai a jawo su a jika sai a sanya su akan mukamai da su da nan kawai ba su bada result abinda ake nema kenan kawai ba su bada abinda ake nema ko faro mu da addinin su irin yadda gwamnatoci mu suke yanzu ba ma a so a ji za a ba mutum wani mukami ana wai lissafa mai addinin shi ba a so ka ba a so a ga mai ka ba a so ka nuna wani mazahari na addini wai kamar addinin wani abu ne abun boyewa bayan kuma shine asali shine abin da Allah ya kawo mu duniya ne babu shakka mun kai matuƙa wajen taɓewa a cikin irin wannan madiya ɗin irin wannan materialism ɗin kuma har an sanya wa mutane duka irin wannan tunanin mutane masu addini da musulmai an sanya musu da haka yanzu musulmai nawa ne suke jin kyamar su bagge mu ba wai dan ba sa san su mu ba saboda kar a gansu da gemu a yi musu tunanin su kishin addini ne kuma suna kishin addinin ba wani abin ma takaici da zai baka takaici misali daban dariya kamar da ran nake karantawa cikin wani abin nan nake karantawa cikin wani makala nake sai nake nake alakanta shi da yanayin mu yanzu misali kalli yan wasan kwaikwayon nan jama'a ba sa barin gemu dukan su yan iskan duniya ne aiko da waya ga wani ustazin kwarai a cikin su mai gemu amma kuma ran da aka zo a san kwaikwayo kaga rashin rashin barin gemu ba fasikanci bane ba laifi bane ran da aka zo za a yi wani wasan kwaikwayo aka ce wani su zai fito a malami sai gan shi da gemun ƙarya kaga ƙarya kan ƙarya kenan almutashabba'u ubi malami otsa kenan bai bar gemu wanda Allah ya halitta mashi ba ya kankare shi yanzu kuma ya ce zai fito a wani malami yana fitowa da surar wani malami ga gemu kuma ashe shi ma ya yadda malami mutumin kirki ana ganin shi da gemu kenan kuma ya yadda shi mutumin banza ne don shi bai da shi amma kuma a haka wai su ne suke faɗakar da mutane za mu zo kansa akan karatun nan za mu zo kan akan mu masilin sai mun musu mutsumutsin Allah ya so ba za mu kyale komai a ciki ba sai mun faɗi hukuncin Allah game da shi musamman saboda ya zama barna ce ta yaɗa a cikin al'umma har ma mutane ba sa ganin aibinta maguzanci ne tsagwar tsabar rake shi domin asalin drama daga bautan maguzawa ne ta girka shi sa laraba musulman farko duk da sun ɗauko adabi da literature da logic da medicine da duk ilmomin da aka samo daga greek zamanin banul abbas ha ba su ɗauko drama ba saboda ita mazhar ne min mazahiril ubudiyya ash-shirkiyya amma yanzu ta zama sana'a mai daraja masu yin ta sun zama celebrities sun zama waɗanda ake ji da su ƙarshen duniya ke sanda ƙananan mutane su zama su ne manya ajikun kamar wata waliya Allah shi kyauta muna cikin rudani jama'a kuma rudanin ko wani mu da muke wani maganin gani ake mu ne mardadu irin mu ba ma san a zauna lafiya shine abin da zai fi ma wato shine abin da ake cewa ahlahuma murrun kina kai da kake da gaskiya kake fadanta kuma kai ne abin kyama yanzu wannan ba alama tashin kyama bane ƙananan mutane su zama su ne manya dan drama jama'a wai shine jarumin mutum babba a cikin al'umma in aka ce wani ɗan drama zai zo garin nan yau asabar zai yi aure ko zai zo an san wani aure sai wasu mata auren su ya mutu a rana za su sai sun je kallon shi eh kuma waki an taɓa zuwa wani zai zo can aka kada katanga kafin ya iso fa turere ne ya kawai aka sa wa katanga preda sai da ta faɗi na rantse da Allah can wajen asibiti ni na wuce wajen na ce wai me ake na aka ce wai ai wani ne zai zo ɗan drama wadda an taru maza da mata da masu mutunci da 'yan iskan gari kowa ya taru an yi fakin motoci ba wurin wuce wai wani dan dirama zai zo ana so a ganshi? ina jin ko sahabi ya zo garin nan ba za a wani tuncin nan ba Allah ya tsare mu wato dai jama'a duk wannan ya taso ne daga mun sallawa wa turawa mu kawai sai abin da suka yi shi muke mun sallama musu ba mun bar namu asalin wanda shine gaskiya mun miƙa musu ragamar mu, sai abin da suka ce a yi shi aiki ala ayi halin jama'a sayyidina umar ya hana a ɗauki ma'aikata su aiki a cikin gwamnati wanda suke kafirai to wannan na nufin kenan kamar yadda muka ambata yanka da wani business da ka sanya kafirai a ciki sai ka je ka cire su haka ko gida kake da shi gidan haya karka ba kafirai hayan gida karka ba su sai in ka rasa musulmai shine inda darurata din ko haka in asibiti za ka je karka je na kafirai karka ka yayanka makarantar kafirai karka ciniki kai siyayya a gun kafirai bayan ga musulmai suna sayar da wannan abu idan ko an samu wanda musulmai ba sa sayarwa shikenan kamar yadda muke rayuwa a nan Zariya, kanawa sun fi mu kan gado jama'a babu wani abu da za ka nema a Kano ran Lahadi kace ba za ka same shi ba babu amma yanzu a nan akwai abubuwa da dama irin wanda ake amfani da su da kullum musamman kayan mota kayan gini electronics kayayyakin amfanin yau da kullum in kana son ka yi amfani da su gobe to dole ka siya yau in ko ba ka siya yau ba to sai dai mondi saboda duk a hannun kafure suke kenan za su iya horar da mu za su iya yajin aiki su horar da mu biredi wannan an yi lokacin da a garin nan babu na musulmai ya kan kafure suka gara ma sai a wai gari gaba ɗaya ba biredi sai daga bayan da mutane suka ji ha za kuna sannan suka fara yin biredi jama'a fata mun gane wannan su haka kuma irin abin da mutane suke sai ka zo kofar gidanka ko wani fakka ta kasuwa sai ka ba wani arne ko wata ya stand su dinga yin abinci ko su dinga sai da wani abu duk wannan rashin tunani ne duk wannan rashin tunani ne jama'a za su zo su tabbun ku suna suna ladabi har sai an ba ta wuri ta dinga toye kosai ko tana photocopy ko ya dinga sai da katin waya yana arne duk wannan ƙara musu ƙarfi ne girma su ne bayan Allah ya wulakanta su suka ce musu kai a nan ba za a yi wannan abu a nan wajen ba in ya so ka nema musulmi ya zo yi to wani lokaci kuma naka shi ke ba da ka yaran musulman namu idan an ce zo ka sai da katin waya a nan sai ga shi karfin sai da katin waya zo ka dinga sai da kalanzar a nan sai ga ya fi karfi yana shi yana jiran dole sai dai aikin gwamnati ya yi digiri ya yi sociology ko accounting yana jiran dole sai aiki a banki aiki kuma babu babu aikin da za a mutane ba gashi nan ana ta cewa za a bada aikin ba babu aikin saboda ba aikin da za a bayar ne ka nemi aikin da za ka yi aiki kuma gashi nan da yawa amma sai mutum ce sai dai bauta don me aikin gwamnati bauta ka sai da lokacinka nan da sanin za ka je sai an baka izini ko uwa ka ta mutu a ƙwayon ku sai ka rubuta cewa za ka je da na'iza in ba ka ba sai ka yi laifi a ga wannan ai bauta ne babu abin da ya kai yancin a ce ka da sana'a ka kai ne mai gidan kanka Allah ya shirye shi mu sai ce ah, hatta ruwaya anhu annahu harakal kutuba al ajamiya wa ghairiha har aka ruwaito daga sayyidina Umar cewa littafan maguzawa wanda aka rubuta su da yaran gwaranci sayyidina Umar ya sa an kona su gaba daya lokacin da aka ci Farisa din can daga cikin abubuwan da aka samu akwai wani library zankama da littafan maguzawa na ilmomin su aka nemi shawarar sayyidina Umar ya za a yi da su ya shawarci waɗannan mutane suka yanke shawara cewa duka a kona su ya ba da saƙo cewa waɗannan littafan idan sharri ne a cikinsu dama ba mu buƙatar sharri idan alheri ne alheri da ke cikin ƙwararri ya wadatar da mu ce da aka ƙona su gaba ɗaya to irin wannan littafan ne fa su banul abbas ɗin su ma'amun su kuma suka je suka dinga samo su suna fassarawa har suna biyan kuɗi da zinariya suke biya in mutum ya fassara littafi sai a ba shi kuɗi iya nauyin littafin saboda dai su rawaje wannan aikin haka suka yi yi suka zankare su sune suka zama mutane asalin wannan falsafa da ilmul kalam da wannan akidoji na maguzanci da ana akwa su da tunanin wai wai ilimi ne Allah shi kyauta wa huwa allazi mana ahlul bid'i an yambagu wa alzamahum sawbas sigar sayyidina umar kuma shine ya hana yan bid'a a cikin musulmai ma kenan su ya hana su su yi wani karara ya sanya musu sutura wulakanci da kaskanci haisu fa'ala bi sabigh ibn usayl al-tamimi ma fa'ala fi qissatil mashhura kamar yadda aikata da wannan mutumin mai suna sabigh ibn usayl al-tamimi a cikin kissar shi shahararriya Kisa ce kamar yadda ibn al-qayyim ya bada labarin ta wa min qablihi a ainihin ibn hajrin shi ma ya faɗa cikin al-isaba fi tamyiz sahaba ko a ce min ba'dihi kenan ko dan ibn al-qayyim ya girme shi a rayuwa labarin wani mutum wanda yake zuwa ainihin wato sunan shi sabiq ibn usayl ibn sahal al-hanzali wanda muhadrami ne ya riski manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma bai musulunta ba sai daga baya to sai ya zo yana bi yana neman mutashabi aya kaza da aya kaza yana gwara su aya kaza da aya kaza yana cewa nan sun saba wa juna nan an ce kaza can an ce kaza sai da Umar ya samu labarin shi sai aka kamo shi aka zo da shi da aka kamo shi wannan sanda da Umar yake yawo da ita dinga kwala mai ita akai har sai da kanshi ya jini har da shi da kanshi ya ce ya isa haka ya halifa musulmi wallahi yanzu duk shuba da ke kaina na daina jinta na warki daga wannan cutar shubha din sai na Umar baya wasa da ainihin kara addinin musulunci da kara musulmai wa sayati anhu insha Allah ta'ala fi khususi a ayadil kuffari sannan za a kawo zance nan gaba daga Umar ɗan Khattab in Allah ya so akan abin da yake magana musamman akan watan bukukuwan kafirai minan nahi an dukhuli alaihim fiha hana shiga gurin kafirai idan suna buki kafirai su gaice ka daurin aure ko jana'iza ko wani thanksgiving ko birthday karkaji ba kyau a musulunci amma ga duk mutane suna zuwa sai ce makwabtan mu ne mun dade da su shine makaranta a baya aka ce kar ma ka dade ka kar ka bari ku cakuɗe ɗeniya da su har a samu wannan mawadda kar ka bari jama'a mun gane hadarin da muke ciki ko yanzu yanzu mutane ba su ma damu ba bikin kafirai jana'izar kafirai gaisuwa an yi rasuwa ma kafirai thanksgiving birthday wane ne duk musulmai suna zuwa dama ka kyale yan dariƙa da yan shiya wannan waɗannan dama duka san ma kan duka duka rukuni ne guda waɗanda ake cewa musulmai musulmai masu kalmar shahada zaka ga suna wannan abubuwan jama'a musamman da yan boko yan boko suna ganta ya ba komai bane don kuna aiki da ita a ma'aikata ɗaya ko department ɗaya ko office ɗaya shikenan arna ne za su yi wani abu ko wani abu ya faru da su irin nasu na kafirai sai ku rabu da su in san dawo bisu ku ce musu kun san ba ma zuwa gun kafirai ba ma zuwa gun bukukuwa irin naku addinin mu ya hana mu sai na Umar haka ya gaya musu karara da suka gayyace shi ya ce ba zan shiga ba saboda akwai kaza akwai kaza a cocin su sai na Umar ya hana irin wannan wa minan nahyi an ta'allumi ratanatil a'ajib ya kuma hana koyan yaran kafirai shine ma'anar ratsatul ajim za a zo ya magana kan shi dalla dalla mutum kawai ya koyi yaran kafirai don ya zama yana yin abu irin nasu ba dan larura ba ko dan bukata nan fakan akwai matsala jama'a ma yi bayyana bihi wata shaki shakimati da kuma abin da zai bayyana ainihin wato za a zo nan gaba a kawo abin da zai bayyana inda Umar ya ɗauki wannan abin da ƙarfi da tsanani shakima shine azima fin nahyi an mu mushaba'atil kuffar wal ajib ya ɗauki abin da karfi wajen hana kwaikwayo da kafirai da maguzawa kuma ma kana umaru qad qarrarahu min as wal ahkami wal hududi da kuma bayani akan abubuwan da Umar ya tabbatar na sunnoni da hukunce-hukunce da haddoji na Allah fa Usman radiyallahu anhu aqarra ma fa'alahu Umar kar manta yana lissafo mana ne ijma'in wato daulolin musulunci ya faɗa zamanin sai manzo Allah sallallahu zamanin sai na ya tsawaita bayani a zamanin Umar din nan saboda Umar ya zama asali game da wannan matsala da sai kuma ya gangaro ya ce haka nan kuma zamanin Sayyidina Usman a ma fa'alahu Umar Sayyidina Usman ya tabbatar da dukkan abubuwan da Umar ya ainihin tsara wajara ala sunnati fi zalika ya gudana a bisa wannan sunna ta Umar faqad alima faqad ulima muwafaqatu uh, Usman li umara fi hadha al-bab da haka an gane kenan Sayyidina Usman ya dace da Umar a wannan tsari dan ya tafi akan sunna Umar bai canza ta ba warawa Sa'id fi sunanihi Sa'id ibn Mansur ya ruwaito a cikin sunan dinsa yace haddathana Hushaymun an Khalid al-Hazza an Abdurrahman ibn Sa'id ibn Wahb an abihi qala yace kharaja Ali radiyallahu anhu sayyidina Ali Allah ya kara masa yadda ya fito wata rana fara'a qauman qasadalu qad sadalu fa qala ma sai ga wasu mutane sun yi sadalu shine sun sa riga hannayensu a ciki ba a ganin hannayensu sun ɓoye hannayensu a cikin riguna ka annahumul yahudu kaman ka ce yahudu ne su kharaju nam sai yace menene wannan faqala sai yace malahum me ya same su ka annahumul yahudu kharaju min fuhurihim wannan ai sai kama da yahudawa in sun fito daga cikin makarantunsu ina irin rigunan da ake sakawa academic gown irin su yake ishara zuwa gare su riga hannu irin a ce mahaukaci da gata hannu gaba ɗaya ya rufe ba a ganin hannayenka saboda tsawon kyallan irin su ne jama'a wanda yahudawa suke sakawa a makarantunsu kun ga su ne aka kawo mana nan waɗannan academic gown da ake cewa rigar maguzawa ne rigar coci ce amma yanzu kuma wai mutane har a 'yan ƙananan makarantun nan noziri da firamare da ake yi na unguwanni waɗannan Eh, je kana yi kan private school din wasu ma sai je a dinka musu waɗannan ƴan riguna sai a ajiye su da ake wani biki sai a kawo a sanya shi kan shi bikin yana da matsala bikin da za a ce duk shekara sai an yi bikin yayi ɗalibai da sauransu duk irin wannan kwaikwayon da maguzawa ne ba duka Dan ina ka samu shi ba su suke yi ba ba al'adar su ne convocation matriculation wane ne duk su ne jama'a ko kun san har sunayen mukaman da ake rabawa mutane a jami'o'i sunayen maguzanci ne har wannan lafazin doktor da ake fada din da makamantansu duk magudanci ne fa asalinsu akwai matsala fa wallahi tallahi sunayen mukamman coci ne ake cewa wane sunan shi din wani sunan shi doktor wani sunan shi professor duka waɗannan sunayen mukamman coci ne asala duk wanda san tarihin na ya sa abin da ke fara amma kawai an waye gari sun zama wasu alqab fahira laqaba na alfahari ma ba kira mutum ba sai ga an cutar da shi ko an wulakanta shi to haka duk wannan process da ake bi na yin waɗannan abubuwan sayyidina Usman a sayyidina Ali kaji ya ga mutane da irin wannan riguna ce sun yi kama da Yahudawa yi kama da Yahudawa to a inda ka zama ka takura sai kai sai a baka wato mafita cewa larura ne amma inda kake da yanci bai kamata ka yi ba ina mai muke nufi da wannan shine in a cikin jami'o'i tunda su suna bin tsari ne na kafircin suna yi kai kuma ka je ɗalibi an ce dole sai ka saka ka saka kana da uzuri a matsayin larura amma me zai sa kai kuma da ka kafa makaranta private proprietary kake ko headmaster ka sa a ji a ɗinko a kawo a huruminka ka ganin baka da wani uzuri sai in jahilci ne baka sani ba don galibi abin yana zuwa daga jahilci waɗannan abubuwan ba a jin labarinsu kamar yadda mala albani ne namu yake fada Allah ya gafarta mishi a cikin wani katu da aka yi na hamawiya can za ku ita na jama'a a can baya ana can rumfar kwano wata rana da yin magana a littafin su ibn qayyim mai ibn taymiya da muhimmancin su a cikin da'awa ta salafiya da addinin musulunci sai ce amma abin bakin ciki a nan kasashen namu ba amma san labarin tafan ba haka ya fada ce ba amma san labarin sa ba balantana a karanta su balantana ya hujja da su ka samu malami yana malanta a cikin gidan musulunci malami ne na ahlus sunna amma bai taba karanta littafin ibn taymiya ba ko ya karantar da shi ballantana a ce ya lazimci wannan sune ayyukan shi kai wani ma bai ma san ibn taymiya ba sani anan kawai ya dai san yana jin suna ana fada bai san wani zamani ya rayu wani zamani ya mutu me aka yi ya ina aka ina aka ba san wannan ba ba abin da ya dame shi da ko yan dariƙa sun zo sun ce ibn taymiya almajirin dan abdulwahab ne shi ba zai fahimci abin da ke cikin magana ba sai ce ka iska kawai raddin da zai musu kenan ba zai iya musu raddi a ilmanta ba fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sayyidina ali ya ce musu wannan ai rigan yahudawa ne rawahu ibn mubarak wa hafs ibn ghiyas an khalid wa a cikin shi kuma aka ce annahu ra'a qauman qad sadalu fi salati a wannan riwaya aka ce ya ga mutane ne sun saki rigunansu sun rufe su sun rufe musu hannaye a wurin sallah wajen rungume hannunsu da za su yi ba a ganin hannayen ko wajen ruku'u ko wajen tahiya wannan shine sadalu ba wai yadda ake faɗa da yaren gari a ce sadalu sakin hannu ba a wannan irsal kenan da yaren malaman fikihu amma sadalu shine mutum ya sa tufashi ta zama ba a ganin hannun to sai ya gansu sun yi haka a sallah sai ya ce ka annahumul yahudu kharaju min fuhurihim min fuhurihim wannan sun yi kama da yahudawa yadda suke fitowa daga cikin makarantunsu wa qadru wina an ibn umara wa abi huraira annahuma kana yakrahani as-sadra fi mun samu riwaya inji ibn taymiya daga abu huraira da kuma ainihin sayyidina abdullahi dan umar kamar yadda al'imamu imamu wannan ya ruwaito kenan ibn abi shayba a cikin al-musannaf din shi cewa suna kin ba su ba da fatawa akan halascin mutum ya dinga rufe hannayen shi da fuskar shi a sallah ba وقد روى أبو داود عن سليمان للأحول وعسل ابن سفيان عن عطاء عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن الصدر في الصلاة وأن يغطي الرجل فاه cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya hana sadulu a sallah kuma ya hana mutum ya dinga rufe bakin shi in yana sallah ya dinga rufe bakin shi da wani mayafi kaman yayi irin shigan ninja haka ko makamancin shi babu kyau duka a sallah wannan hadisi ne ingantacce a cikin sunan Abi Dawuda wa minhum daga cikin wanda suka ba da fatawa akan da suka rute wannan hadisin akwai marrawahu an ata'in an nabi tsari Salama mursalan akwai riwaya daga ata'u babu ambatan abu huraira suka kawo shi mursali lakin kala Hushaimun, Haddasana na amirul ahwal kala sami'tu ata'a an an sadali fi salati ya yace yadda riwaya ta zo shine an zo ne an ce an ba da labari ne cewa ata'u ne aka wa tambaya sai ya bada fatawa akan cewa babu kyau game da sadal din fa qultu ar rasulillahi sallallahu alaihi wasallama sai bayan da ya bada fatawa a matsayin fatawar shi sai amirul ahwal ya ce mishi daga annabi ne qala anan nabi sallallahu alaihi wasallama sai ya ce kware ku daga manzo Allah ne wattabi'u idza afta bi ma rawahu dalla ala thubuti indahu to kuma da man qaida usul fiqi idan tabi'i ya bada fatawa da wani abu wanda ya tabbata akwai riwaya to hakan na nuna ya tabbata ne a wurin shi dan ba bai tabbata ba zai fatawa da shi ba mu lura riwayar ta zo mursala din ba wai kasdan a tsawon irsalinta ba tambaya ce aka mishi da aka mai tambaya sai ya bada fatawa a matsayin fatawar shi sai mai tambaya ya ce daga manzan Allah ne sai ce kwarai kuwa ko yanzu haka tana iya faruwa a tambayi malami sai ya bada fatawa sai ya ce mishi algawat mala daga manzan Allah ne sai ce daga manzan Allah ne amma sai bai yi takhrijin ya ce wuri kaza ko wuri kaza ba wataƙila saboda sauri ko gaggawa ko kuma dai wani yanayi kaga sai ya fito a suran irsali amma ga riwaya tan takakkiya daga sahabi Abu Hurairah Allah ya kara masa yadda lakin qadru wa an ata min wujuhin jayyida annahu kana la yaras bi sadri ba'asa wa annahu kana yusalli sadilan yace to amma kuma ba an riwaito cewa daga aqa'u cewa baya ganin laifi game da sadalin kuma yana ma yin sallah tare da sadalin fala'alla haza kana qabla an yablughahu alhadith ce to wannan zai yi ne kawai watakila kafin hadisin ya tarar da shi summa lam yablughu summa lam balagahu raja'a ko kuma a ce da hadisin ya tarar da shi sai ya canza fatawar shi aula allahu nasiya alhaditha ko kuma a ce ya manta ne wal mas'alatu mashhura ce wannan karatun sananne ne a wajen shi babban malami kenan ina ba ta mun gane wannan jama'a amma ga mutane wannan ai ba sananne bane ko su malamai suna magana sai su ga kaman kowa ma ya sani kamar da masu kuɗi ba su san cewa akwai talakawa a gari ba wani yanzu bai san cewa wannan kwana da yunwa ba sai ya ta mamaki yanzu wani sai ya kwana bai ci ba sai ya ta mamaki to mu kuma talakawa in aka ce wannan da miliyan kaza sai a ta mamaki ya kai same su don haka ne kowa a cikin tabakar da yake yana ganin kowa ma irin ta ne ko ma'ana mutum yana wa mutane kallon da ake mai yana ganin shi kamar madubi ne ga mutane yadda yake daukan kanshi ya daukan kowa haka yake yanzu kamar mu ne nan sadai sai ka dinga maki wato ya zai mutu haka nan kawai a cikin gemu shi bai tunanin ba kyau ne shi kuma sai ka kawai sai na bar gemu haka da kasasa kowa mun gane jama'a yadda Allah ya mutane inna sa'yakum la shatta to shine nan ibin tamiya yake cewa magana ce shahararriya tabbas shahararriya ce a gunsu malamai amma yanzu wannan magana ba za a dauki fatawa a tsawo ba li'anna ibrata bima rawa la bima ra'a idan mai riwaya ya rawaito magana sai ya saba mata baya ga wannan uzurin da za a bashi dan ibin tamiya dama shi gwani ne wajen ba malamai uzuri yana da bahasi musamman akan ba su uzuri ko shine raf'ul malam an al'aimatul alam kaga gashi ya bashi uzuri masu kyau cewa ko dai da bai sani ba ne, da ya sani ya canza fatawa ko kuma ya manta mana ba za a fara zargin shi akan cewa ya ruwaito kuma yana sane ya kibi ba ba za a mishi wannan zargin ba sai a bashi mafita duk da haka ba za a aiki da magana shi ba sai a yake ta annabi sallallahu alaihi wasallama yace wa huwa amalur rawi bi khilafi riwayatihi hal yaqdahu fiha mas'alar da yace ta shahara din shin idan mai riwaya ya zo ya aiki da sabanin abin da ya ruwaito shin wannan zai zama suka ga wannan riwaya zai zama suka gare ta ba wal mashhur an ahmada wa akthar al ulama annahu la yaqdahu fiha game da wannan mas'ala abin da yake shahararre a matsayin Imam Ahmad da sauran malamai cewa wannan idan aka samu mai riwaya ya aiki da sabanin abin da ya ruwaito bai zai zama suka ga riwaya ba lima ta hata mai hul mukhalafa min wujuhin ghayr da'af al hadith saboda sabanin na iya daukan wasu fuskoki daban banda wanda banda raunin hadisin wa qadruwa Abdurrazzaq an bishir ibn rafi'in an yahya ibn abi kathirin an abi ubaidata ibn abdullahi anna abahu kariha sadala fi salati yace an ruwaito daga ainihin wato abu ubaida ibn abu daga baban shi shine ainihin abdullahi dan mas'ud kenan ina fatan fahimci wannan baban nashi abdullahi dan mas'ud aka ce shi ma ya bada fatawa akan hani game da wannan irin wato lallabe hannu a sallah qala abu ubaida sai shi abu da dan gidan abdullahi dan mas'ud ya wa kana abi yadhkur an annabi sallallahu alaihi wasallama nahayan anhu ayazkur an annabi sallallahu alaihi wasallama baban nawa yana ambatan cewa manzon Allah ya hana wannan magana ta cikin tafin musaddad na ibnu abi shayba da kuma asnal kubra ta al-imam abubakar al-baihaqi sai sai ce wa aksar ulama'i yakrahuna sadala mutlaqan kun ga fa yanda ya saki maganar da yake kuma ya koma magana fiqhu tunda ya kawo hadisin can na labarin sayyidina ali da ya ga wasu sun yi sadalin shine yake ta kokarin tabbatar mana da dukkan magabata sun tafi akan karhanci da kyamatar da wannan abu baya ga hannun da manzo Allah yayi alayhi salatu wassalam da kuma kasancewa wannan abu al'adar maguzawa ne amin al'adar yahudi ne yace mafi yawan malamai sun tafi akan haramci gaba daya game da ainihin sadalu wa huwa mazhabu abi hanifata wa shafi'i wal mashhur an ahmada wannan shine mazhabin abu hanifa annu'man ibn sabit imamu ahlin ra'ayi da imamu shafi'i muhammad ibn idris da kuma imamu ahmad ibn Hambal. Allah ya gafarta musu gaba daya wa anhu annahu innama yakrahu mazhabin imamu ahmad abin da ya shahara a cikin kenan aka ruwaito da gare shi cewa yana kyamatar mutum ya rufe hannayen shi ko fuskar shi fawqal izari dunal qamisi ya zama ya yi abin da ya wuce tsawon kwarjalle ko kuma ya gaza tsayin riga tawfiqan bainal asari fi zalika dan ya haɗa hadisan da suka zo game da haka ma'ana kar ka yi ka da tsayi ko mayafin da yake ya wuce tsayin irin rigar musulmai kar kuma ka rigima rigarka ta yi kankanta ba ta kai irin tsayin ta musulmai ba duka an hana irin wannan pitet da body hog da wacece nan da ake da kuma tazarce za ta zarce da kai ba jahannama ne in kudu da kuma jama'a duk wannan abubuwan su ake yayi yanzu za ga teloli ma in ka je sai ka musu faɗa cewa ba ka san riga iri kaza in ba ka wahin su maka riga ka na makale da jikin hammatar riga ba sa saka shige saboda wani lalata da ya zo musu yanzu za maka wata a ce sunanta bankwale akwai rigan maza da shef kamar rigar ɗan daudu da shef haka ana ganin duwawun mutum su suɓu da haka suke yanzu in baka gaya musu ba sai su maka irin shi da wando mai sunan shi ma matsatsan nan da suke yi wizi wando ka kamar kamar dan fulani zama baya baya ciro a tsaye ko now sai an hankali ko sai ka canza tela ba akwai tunani usazai ba ga suna a gari ko ina ko su suke wannan lalata <laughs> yawa irin telolin da na da tsofaffi sai a cigaba da ta musu dinki a kyala waɗannan usazan 'yan duniya kawai na <laughs> to ai wanda yake ya san yana yi wanda kuma ba yi ba da shi ake ba ya kamata dai ko da wani yana yi ka a samu tela ustazi yana yin wannan wanda yake da karatun addini wanda wani tela mafa yana zaune a shagon shi karfe biyu na yi zai tafi majalisin bulugul maram ko riyadu salihina ko tafsiri duk azumin da ake sai ya je kuma ya dawo wannan lalata kaga wannan bai aiki da ilimin shi gaskiya bai kamata ba irin su ne malam shaibu da kake cewa ka a ba su uzuri ko tailoli kuma malamai kar su kare alkawari tukunna na farko sannan kuma kasu yau mutane ɗinki irin na yan wuta matsatsu dinnan da masu jan ƙasa kar su yi su Allah shi kyauta na mata kamar yaya duk ba daidai ba ne duk wannan ya shafi maza da mata su ma matan waye ce su kayan matsatsu ne irin abin da aka ce za ku dinga yin za ku dinga ko da sun shiga ramin damo sai kun shiga za ku dinga bin salon wanda suka gabace ku koda sun shiga ramin da musu sun shiga su mata su ma waye ce sai kama tsatsu ka irin wannan sura irin ta suwaye irin ta kafare ce iyayen mu da haka suke sa kaya mata ma a hana su jama'a su dinga yin dinki mai wadata waɗannan matsatsin kayan da suke yi yanzu mata fa aka mata dinki wai ta ganshi haka yana rawa a jikinta wai sai an rage dole sai ya manne da jikinta haka haba jama'a kuma duk matanmu ne suke wannan duk mu hana su jama'a ba daidai bane duk wanda ya san matar shi tana yi wannan ya hana ta ba kake sayan kyallan ba da ka su suka ce mata yankin kai mata yalake gaya mata ni ba na san irin wannan kayan kar a sake yin shi ban hana a miki design da kwalliya ba tunda ku mata ne amma dai a miki wadatacce ni ake so a burge ko to ni matsatsan baya burge ni kawai ka ka ce mata za a iya wannan karatun kuwa <laughs> gaskiya wato jama'a sai mun kula da matsalar nan tana da tana da faɗi sosai ba tana da faɗi sosai magana akan kwaikwayo din nan kun ga abun ya rikice ne ya rikice an juya an juya har ya juye gaba ɗaya har mu rasa asalinmu to zaka in ka zo sai kana nema ka tsintsinta a ciki kamar a ce gero ne tiya guda lafiyayye sai ka zo ka saka shi a cikin abin nan tifa guda ta yashi ka jujjuya a ce kuma ka so ka tsinci shi kaga ba karama aiki bane ba karama aiki bane sai an ca wahala sosai to haka yanzu musuluncin yabo musulunci ne lafiyayye yana da iyaka sai aka zo aka cakuɗa shi da maguzanci iri daban-daban Yahudi, kirista baƙaƙen arna arna waɗannan namu lokal arna ga sunan rago al'adun maguzanci waɗanda kafin a musulunta ake yin su wanda aka gada duk sai aka haɗa aka cakuɗa aka haɗa da musulunci sai aka ce kuma duk musulunci ne kun tuna wata magana da ya can baya cewa za ka je gari ka ga ana yin musulunci idan ka shiga gari na gaba su ma suna yin musulunci sai ga musuluncin waɗannan da waɗancan ya sha bamban yau na ba musulunci ake iri ɗaya ba kowa irin nasu suke da iri ɗaya ne ya kamata duk garin da ka je ka gan shi iri ɗaya don ƙwar'anin guda ɗaya ne annabin guda ɗaya ne ƙa'idojin sanannu ne to haka yanzu misali jama'a jana'izar da muke a nan zaria mu musulmai sai ka je lakwaja sai ga musulmai suna jana'iza ba irin tamu ba sai ka je kebi sai ga musulmai suna yin sallah ba irin ta musulman kaduna ba sai ka je gari kaza sai ga musulmai suna yin hulɗa ta watan auratayya da sauransu ba irin na musulman wani gari ba to kenan yana kowa nasu kawai suke sun sa mushi tambari ne ko suka ce musulunci ne amma ba musuluncin bane galibi in an ka bincika za ka tar al'adunsu ne da suka shigo musulunci sai suka shigo da su maimakon su ba al'adun su shigo musulunci duk wanda yake yawo zai ga waɗannan duk da ka je wani gari aka je jana'iza sai ka ga abubuwa garibai ba wanda ka saba gani ba to wataƙila kuma na garin kun su ma garibai ne a gun waɗancan don kowa ba karatun yake bi ba Allah ya tsare na'am na ba ban gane ba shi tela tela ya maka eh. ok kun gane abin da yake cewa mutum ne yana so ya sa kaya shi ma ya fito dan gayu amma ba zai iya saka irin na karna kai tsaye ba sai ya ɗauki nashi kyalle irin na musulmai sai ya ɗinka shi a tsura irin kayan arna ko kayan arna ne dan dama ai ba wai material din ne na harna ba shape din kunan ne kuma yanzu kai maka faɗa an yi ne don a yi irin na harna amma ba irin na harna ba ko irin na harna ba irin na harna ba ma'ana shi ba sunan shi suit ba ko amma kuma matsayin jiki da takuran da kuncin da karan da tsayin rigan da irin na harna sun makana maza ana na a cikin kwaikwayon harna ba shi bane dai wannan abin da ake bukukuwa din bukukuwan harna a mai da su musulunci ko ba su bane ma'ana misali yanzu bikin aure an ce su arna ga yadda suke bikin su na aure za a zo a taron maza da mata a ta shagali da sauransu domin kuma sai mu ce to da mu musulmai ne a zo dai maza da mata amma to mata ku zauna a baya maza ku zauna a gaba amarya ki sako hijab kar ki sako wannan rigar nan ta kafirai angon shi ma ya sako hula da babbar riga ko su su zauna ana irin abin da arna suke kaga wannan me wannan tajmil ne kawai tajmil ne ya kamata mu tsaya iya al'adunmu kamar yadda muka faɗa ne ranar jama'a mun karanta ana kwaikwayon kafirai na nufin mun raina namu muna ganin namu bai isa ba muna ganin namu wato na ƙasashe ne kuma su mu musu haka ƙara raina mu suke don turawa in gaya muku zama suna girmama mutumin da ya je cikinsu da al'adun shi wallahi wala lokacin da muka je wani conference dubai irin wannan hullun da suke kama suka dinga ara suna ɗaukan hoto saboda da muka je sai zama mu ba mu fi mu takwas zuwa bakwai ba a wajen mu kaɗai ne da kaya irin na irin na kowa kotu ne a jikin shi sai muka zama daban eh kayan kwarai sosai hakan wasu ka akwai wanda zo daga China wallahi na bashi kyauta hula kyauta irin wannan yace yana su kube na bashi nace je kada ita suna ta mamaki ko kuma suna tambaya wai wannan da hannu ake dinka su ko inji ne ko menene su ta arafa suna daukan hoto ba kuma din sun ganku za su tambaye ku ku mutanen ina ne ya ku shiga ku daban sai ka zama daban shine tamiz din amma kowa ka shi sai in an faɗi sunan shi ko garin da ya fito a gane garin su ba amurke ne dan ingila ne dan saudiya ne ko Misira duk ba za ka gane ba babu imtiyaz duka kowa da kotu ba wallahi mun fi mu dubu biyu a wajen jama'a amma kowa an kawai ga wala kwace a jikin shi sai ka ikon Allah wasu daga maka wasu daga Misira, wasu daga sudan kowa ka gani irin wannan ne wajen mako guda kai kuma kullun kayan da zai saka kenan ya canza kayan gobe da zai saka jima da zai saka mu kuma muka ce da sa namu za mu ba mu da waɗanda mun ce za mu saka su ma ba mu da su sai yin kasuwa za mu je mu siyo mu saka of course a cikin mu akwai waɗanda da suka ga haka sun je sun siyo sun saka a cikin mu dan mu wajen hamsin muka je daga Najeriya amma ko mu daga Najeriya ba mu kai mu goma ba masu irin wannan kayan akwai wani mutumin sakwata wallahi da babbar rigar shi yana tafiya yana saɓewa ba abin da dame shi <laughs> duk yana tafiya yana saɓa babbar rigar shi haba jama'a ai a san ka a san wani iri ne kai a san cinikinka sai zama an gamsu da kai tun ana ganin baka yi ba baka yi ba ha a gane kai ha kake sai a kyale ka wannan jama'a dole sai mun sai mun ba hankali game da mas'alolin nan na kwaikwayo bar mu samu wurin da zamu ainihin tsaya sai yake cewa wa qala sun ikhtalifa hal sadalu muharramun yubtilu Sara, sannan sai yi saɓani, nan ne ko aka yi saɓani shin sadar ɗin nan haramun ne yana ɓata sallah ko kuwa faƙala ibn abi musa sai ainihin wato aka samu zance daga ibn abi musa shine ya ce fa in salla sadilan fa fil i'adati ruwayata ne idan mutum ya yi sallah da hannun shi a ɓoye an samu zance biyu game da shin zai rama azharuhuma la yu'idu zancen da ya fi fitowa fili shine karya maimaita wa abubakar ibn abdul shi kuma mala abubakar ibn abdul aziz al khallal kenan abin gulamul khallal yace illam tabdu auratuhu fala idan sanda ya sallan al'aurar shi bata bayyana ba to babu komai fala yu'idu bittifaqin wa minhum man lam yukrih sadara akwai wanda kuma bai kyamaci sadaru ba wa huwa qaulu malikin wa wannan ita ce magana imam malik wa ghayrihi da waninsa wa sadalul mazkur huwa an yatraha thawbu an ala ahadi katifaihi shine mutum ya wurga tufa akan ɗaya daga cikin kafadinsa wala yaridu adrafaihi ala katifaihi al-akhar ya zama kuma dayan kaf kuma babu komai akai wa hadha hadha huwa mansusu an ahmada wannan shi aka faɗa fada a annasi daga ahmad wa allalahu bi annahu fi'l al-yahud kuma aka fada illar cewa aikin yahudawa ne qala hanbalu ya ce. qala abu abdullahi babana abu abdullahi yace wasadalu an yasdula ahadu tarafai al-izar wala yan'atifa bihi sadal shine mutum ya saki ɗaya daga cikin geffan mayafinsa ba tare da ya lalbe jikin shi da shi ba wa huwa labsul yahudi wannan sutura ce ta yahudawa wa huwa ala thawbi wa Gairihi ana yin haka da tufa ko wani mayafi da za a daura makruhun sadli fi salati sadli dai ko tufa ne ko ba tufa ne babu kyau ko a cikin sallah ko a jin sallah wa Salihu salihun ibn ahmad shi kuma salihu shi ma haila daga baban shi ahmad dan hanbali yace sa'altu abi an sadali fi salah fa qala yalbasu thawba na tambi babana game da sadalu a sallah sai yace wato mutun ya sanya tufa fa idza lam yatra hada tarafaihi ala al-akhari fa huwa sadalu idan mutun ya sanya tufa ya zama ɗaya daga cikin bangarorin tufan ba su daidaita da juna ba to wannan sadali ne wa hadha huwa allazi alayhi al-Ulamai ya yace wannan shi ne abinda mafi yawan malamai suke akai ina ganin sai mu dakata anan insha Allah sai Allah ya kai mu karatu na gaba sai mu tashi abin da yake cewa amma ma zakarahu Abu al-Hasan al-Amidi wa ibn Aqil sai mu tashi anan insha Allah subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik alaikum wa